wasu matasa guda biyu sun fara yin tattaki domin ganin naziru sarkin waka shi kuwa jarumin kani nuhu abdullahi ya samu ambasada daga federal government da dumi-dumi wasu matasa guda biyu daga jihar Bauchi Adamu Magayaki da Aliko Dadda sun fara yin tattaki domin ganin nazir sarkin waka. Matasan da sun taho ne daga jihar Bauchi zuwa garin Kano domin ganin shahararren mawaki nazir sarkin waka. Kamar da yadda jaridar Dokin Karfe ta wallafa matasan sun wanke kafafunsu tuni sun fara yin tattaki zuwa garin Kano domin nuna goyon baya ga mawaki nazir sarkin waka. Tofa ɗaya daga cikin jaruman Kannywood kuwa kakarsa ta yanke saƙa a inda ya samu babban aiki daga federal government. Ministan sadarwa Farfesa Isa Alifantami ya gwangwaje ɗaya daga cikin jaruman Kannywood da babban mukami a matsayin ambasada wanda zai ringa wayar da kan mutane akan mahimmancin yin katin ɗan ƙasa kuma zai yi shekara ɗaya ne akan mukamin kafin a ga yanayin kwazonsa ta yiwu a sabunta masa a shekara mai zuwa. Kamar da yanda jarumin ya wallafa a shafukan na sada zumunta a inda mutane da dama ke taya sa murna tare da fatan Allah sa alheri. To masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu ne yau. Kar ka manta, ka dangwala mana subscribe a cikin wannan tashar tamu ta kai Talci Comedian hanya fi sauƙi kenan da za ka ringa samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗaura.